إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله لخلقه خلقه وشفيعه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا آله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وكتب أثرهم وسار على نبيه إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصة بوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya a cikin wannan yammaci na juma'a 27 ga watan shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya allah ya fara raya mu cikin wannan masallaci na almana bai tara albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakara wanda malam ke cewa والحلال ما شهدت عليه وعرضت عليه انه حلال وكذلك الحرام وما هاك في صدرك فهو شبهه ما لك سوى أكيد متآل السنة والجماعة شيني والحلال إذا أكثي حلال ما شهدت عليه shine abin da yi shaida a kansa cewa wannan abin halal ne wa halafta alaihi annahu ka yi rantsuwa a kansa na tabbatar da cewa halal ne bi ma'ana ka tabbatar da wannan abin halal ne wa kadhalika haram malam yace haka shi ma abin da ake nufi da haram wa ma haka fi sadrika shine duk abin da ya maka kaikayi a zuciya kana shakkar aikata shi fa huwa shubhatun to shi kuma wannan shubha ce wannan fakara da malam ya kawo kamar yana fassara hadisin imam bukhari da muslim da kuma Ruwayat imam ibnu majah da yake cewa innal halala بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرأى حول الهمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله مهارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله الرواية ابن ماجه يقول إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ماذا قال صلى الله عليه وسلم yake cewa lallai halal a fili kuma lallai haramun shi ma a fili yake amma tsakanin halal da haram akwai ababen da suke cikin shubha shine batu yake kira ambiguous wa'annan ababen da suke cikin shubha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta su sai ce karra'i yar'a kamar makiyayi ne da ke kiwo haular hima gefen boundary gefen ƙetare ko kuma gefen iyaka yushaku an yarda a yana gabne da afkawa ala wa inna li kulli malikin shima yace ku saurara kowane sarki yana da iyakokinsa ala wa inna himallahi maharimu yace ku saurara iyakokin Allah shine ababen da Allah ya haramta wa bayan sa kada aikata ka shiga iyakar Allah ke sai ce ala ku saura inda fil jasadi mubghah lallai a gangan jiki akwai wata tsoka idan saruhan saruhan jasadu kullu idan wannan tsokar ta gyaru gangan jikin gaba daya zai gyaru wa idza fasadat fasadat jasad kullu idan wannan tsokar ta lalace jikin gabaki daya ya lalace ala wa hiya qalb ku saurara wannan tsokar ita ce zuciya za ka ga cewa a farkon hadisin an yi maganar halal an yi kuma maganar ne haramun sa'annan an yi maganar abin da ke tsakanin halal da haram wanda yi shubha me ke sa a ci halal zuciya me ke sa a ci haramun zuciya me ke sa a afka wa shuha zuciya shi sa a ƙarshe sai za ta ce idan wannan tsokar ta jaru gangan cikin gabaki daya ya jaru sai ce wannan zuciya saboda ita ce ke raya wa mutum me zai aikata sa'annan ya ci halal ko ya ci haram shi yasa malaman musulunci da suka zo gaban zuciya suka ƙara wa suna ilimi na farko akwai mu'tazila babban malami daga cikin malaman mu'tazila akwai jahil wanda yake daga cikin manya-manyan malaman luga musamman a fannin balaga to yana da wannan aƙida ta mutazilanci cewa as-sahihu ma sahahahu al-aql abu mai kyau shine wanda kwakwalwa ya ce mai kyau ne wal qabihu ma qabbahu al-aql mummuna shine abu da kwakwalwa ya ce mummuna ne saboda haka su a aƙidan su suna gabatar da kwakwalwa akan nasi cewa duk wani nasi da za a jawo maka idan ka kwatanta shi da kwakwalwarka ka ji ya saba kwakwalwa ta suka ce ka wurgar da nassin ka yi amfani da kwakwalwa to sai yake cewa in an ce al'aqlu hankali ina ne hankali yake sai ya ce mahalluhu addima inda kwakwalwa yake wato hankali yake wai a kwakwalwa akan dan adam ya ce dalilinsa shine kamar haka al'arabu taqul laraba suna cewa lil ga mutum mai hankali wafiru bima mai cikakken kwakwalwa bima na mai hankali ne wani majnuni ga mahaukaci kuwa khafifud dima sai a ce mai yana da ragajjen kwakwalwa bi ma'ana mahaukaci ne shi shine dalilinsa na farko dalili na biyu shine annal insana cewa dan adam law ba ana ra'sihi da za a dake shi a kansa darbatan qawiyatan duka mai karfi tsara majnuna sai zama mahaukaci fadalla ala anna al-aql maqamahu ad sai ce to wannan dalili ne ke nuna cewa hankali yana kwakwalwa ne ba a zuciya ba akwai cikin malaman musulunci wanda ya ɗauki wannan dalilin ya yi magana guda biyu daga ciki akwai imamu shafi'i wato abu abdullah muhammad bin idris shafi'i al-qurashi rahimahullah ta'ala da ba ta ya ɗauki wannan fahimtar yana da magana guda biyu haka imamu Ahmad bin Hanbali shi ma ya ɗauki wannan ya faɗi wannan magana dangane da hankali sai maganar su ta biyu shine haɗe da su ne jamhur da imamu malik da imamu ahmad da kuma imamu shafi'i suka ce hankali mahallu sadr inda ake samun hankali shine a zuciya ba a kwakwalwa ba me dalilinsa sai suka kafa dalili da wannan aya afalan yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ألا منو كيكي كي لم يسيبوا في الأرض شم بسيار أثر الكثابة فتكون لهم قلوب يعقلون بها إذا ما سنا الزكاة وأن سنا أنكلت بزكاة أو آذان يسمعون بها فهم كنوا suna jin gaskiya da ita sai Allah ce fa innaha la ta'mal absar jahilci da bata ba ta makantar da idanuwa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai tana makantar da zukata da ke cikin kirasa kaga sai aka nuna idan kirji ya bude shi ne zai sa ya kafi gaskiya ya yi aiki da shi kamar yadda Allah ke cewa wani kadin rabata li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha Allah ce hakika mun dasa wa wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da kuma aljanu dalili sai Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ba sa hankalta da wannan zukatan da suka ce to wannan yana nuna kenan gashi Allah ya ambaci kowace gaba kuma sai ya jingina wa kowace gaba amfaninta zuwa gare ta ya nuna kenan hankali ana samun sa ne a kirji ba a kwakwalwa ba ɗaya daga cikin muhakkikun daga cikin malamai irin su shekul islam ibn taymiya al-harani ad-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan da ya zo a cikin littafin sadarun ta'arud al-aql wa naql littafi ne da ya akan raddi ga mu'tazila goma sha uku raddi akan kwakwalwa baya cin karo da nassi nassi kuma baya cin karo da kwakwalwa shine malaman sunna suke cewa al-aqlu salim muwafiqun lin-naql sahih hankali kubutacce wanda ba a gurɓata shi da komai ba yana daidai da nassi ingantacce wa inda ta'aruf bainahuma in aka samu kwakwalwarka ta ci karo da nassi yuqaddamu an-nafs ala al-aql to sai ka gabatar da nassi akan kwakwalwarka ba kwakwalwarka zaka yi amfani da ita ba sai ce to anan maganan da wa'ancan malaman suka faɗi da maganan da jahil ya faɗi akwai burbushin gaskiya a cikinsa sa'annan maganar da wa'annan suka faɗi shi ma akwai burbushin gaskiya a cikinsa to me zai sa ba za a kawo dalilan guda biyu a haɗa su ba a fitar da hukunci ɗaya sai ce to a nan sai a ce kwakwalwa nan ke nan ko mahallin tafkir shine wuri na tunani kwakwalwa kenan shine zai yi tunani sai ya ce zuciya kuwa ma'azin afwan shi shine wurin kulla zuciya abu da kuma kudurtawa sai ya ce to kenan idan kwakwalwa ya yi tunanin abu kafin gabanan su yi aiki da shi sai ya tura information din zuwa ga zuciya zuciya ita ce za ta tace na yarda ko ban yadda ba sannan zai ta tura wa ina gabbuna sai eh, gabbuna su ne gaskata shi a wajen aiki kenan sai ce to wannan shine an haɗa dalilan guda biyu ga baki ɗaya an yi amfani da shi to idan ka duba hadisin da baki ɗaya za ka ga yana da alaka da ne cin halal da cin me haramun saboda ina ne ke raya maka kwakwalwa zai yi tunani ina zai turawa zuciya zuciya kuma shi ne zai tace in ci ko kada in ci sai ya tura wa ina gaɓoɗi nan kuma baki ya ne ya gaskata ko ya ne ko ya karyata wajen ci saboda haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce halal abin yake shi kuma haramun shi ma a fili yake shi za mu zana ce wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an a alaihin na laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciyarka kuma kana tsoron kada mutane su ganka kana aikatawa Wani zai ce ah, akan samu mutum shedani ne dan iska ne amma yakan yi wa'ansu ababe baya ji a jikinsa kuma har yana ma so a gani to ya irin wannan sai ya ce ah, ai Allah ce afa man na lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata mai mummunan aikinsa sai yana ganin sa kyakkyawa amma duk mutum wanda akwai imani a zuciyarsa in yana saban Allah baya so a gan a gansa yana yin wannan aiki kaga wannan shine ke nuna akwai kurkushin ne ranar imani in mutum zai yi lalata ai ba dini yake yi ba a ɓoye yake yi ko kenan akwai alamar imanin baya so ne a gansa to imanin na fita ne a lokacin da zai yi wannan lalata yana gabawa za ta dawo zai dawo yana da ya sani shi ma abin yake da na sani ma ka ban yi ba to kaga shi za mu zana ce to shi laifi shi ne abin da ke maka kaikayi a zuciyarka kuma ba ka so mutane su ga kana aikata wannan aikin to halal duk abin da ka tabbatar da shi ne halal to halal ne bi ma'ana halal ba a koye ke ba mutumin da ya ɗauko itace bi ma'ana ya ɗauko gatari aka ajiye mai itace ya yi faskare aka ba shi kuɗi misali aka ba shi ɗari biyar akan wannan aikin in zai ci ya sai wani abu yana shakkan abin da ya siya ya san me halaliyarsa ne ko haka kuma birkila ne ya yi aiki ya gama aikinsa yadda ya kamata babu wani alkushu a ciki ya yi wannan aikin ana biyansa kudin kwalagon nan in ya zo yana ci daɗi yake ji hasili ma wannan kudin misali a bashi dubu biyar a wannan aikin da yi dubu biyar din nan za ta iya mai sati biyu bai cinye ta ba amma da wani zai zo ya bashi kyautar dubu biyar sai ya sarwantar da dubu biyar din nan amma wanda ya sha wahala ya yi aikinsa yana takatsantsan da shi kaga saboda ne halaliyar sa sai zai yana cin sa a hankali yana zuwa wannan addini yake haka shi ma haramun a fili yake ko da mutane sun sa masa suna kaga ofis haramun alheri ake kiran ana samun alheri in ka dace wane ya je waje kaza ana samun alheri to ana cin haramun a wajen shi ne gaskiyar magana in ka dace ina so in kai wajen da zaka samu alheri ana nufin ana so a kai wajen da zaka ci haramun alheri kalmar alheri abu ne mai kyau mutum ya samu amma ba yanayin yadda mutane suka mai da alherin yanzu yake alheri a musulunta ba haramun sai aka canza mai suna aka ce yana samun alheri in mutum ya koma yana aiki za ka canza ah, aiwa ne yana samun alheri kai hasili hatta a wajen karantarwa sai ka dace yana samun alheri saboda ɗalibai za su haɗa kuɗi ne a kawo lecture ko ya sa kuma ya ci ko kuma supervisor ne shi dalibai na suna zuwa wajen sa an tura mai dalibai. in ya zo zai ce ba za ka gan shi ba saboda dai ka mai wani abu ka ba shi wani kuɗi dan ya ne dan ya ɗan saurare ka kamar ba Allah da ke biya mai ce malami ban taɓa nadaman yin masar a Najeriya ba sai da na fara masar ina ɗaya biyu Yace ce su baba ba da na da ka da shi Yace ba ni kadai ba ne muna dan yawa Yace ce ranar farko da za mu haɗu da shi wai maganar da zai mana kafin ma ya duba project ɗinmu da abin da proposal ɗinmu ya ce abin da za mu fara masa mu fara sai mai tayar mota saboda tayar mota da ta kafin ma ya saurare mu kaga yanzu idan aka ce mai zaka da ce ai yana samun alheri shi sa ake son a bashi su a bashi yana samun alheri ko haka ɗan wanda na tsira ke kira shi ba a wannan na samun alheri a wajen ɗaliban saboda masu kuɗi ne ko talakawa ne saboda haka haka shi ma ma'aikaci ma'aikaci ne na ofis ga bayan aikinsa kawai ko bayan da ya ajiye kamar masinjoji kenan babu mugaye irin su kuma saboda haka idan ka bashi za a fito da fayil ɗinka a kawo in ba ka bashi ba fayil ɗinka idan yana sama ne za a mai da shi can 360 za a mai da shi a ajiye shi in ka yi magana sai ce ai ba ka yi kuki ba ne me motsin shi ne mai wannan abin kana bashi sai a ciro fayil ɗinka a ɗaura shi sama to ka yi alheri kenan sai ka dace ka wani ma sun jami amma yana samun alheri da wannan aikin ai ana zuwa ana ba shi kuɗi ina hanyar da yake cikin. haka shi ma mutum ne kawai aikinsa da aka ɗauke shi a gwamnati ya yi shi ne ka sawa mutane hannu aikin kenan kawai in an turo ofis ɗinsa in ya duba ya ga due process ko ya sa hannu in ya sa hannu shi kenan za a ba wannan mutanen contract to ba zai yi ba sai ya zauna ya gani sai ya rufe sai ya ajiye nan a kawo na biyu sai ya ajiye a kawo na uku har sai wa'annan sun biyo gaba ce eh, na ga na ga abin da sun ku amma ai ba ku komai ba ku na wannan sa hannun da zai yi aikin sa kenan kawai ba in ya shiga ofis ta ba ne za a kara mai a gabansa to kowane fayil a delete wani zai ce ma ɗari da hamsin wani zai ce ma ɗari biyu kowane fayil guda ɗaya kaga idan guda goma ne kaga ya tashi da nawa kenan to za ka gan shi albashinsa a gwamnatance bai wuce dubu ɗari da arba'in ba ko dubu ɗari da hamsin amma ne sai ka gan shi yana hawan motar miliyan bakwai miliyan takwas ina ya samu wannan kuɗin in ai magana sai ai ana samun alheri a wajen saboda haka duk ba baya so a cire shi akan wannan a kai shi wani waje da za a kai shi kona ya fi nan yana ganin a'a shi demotion ne saboda wannan kuɗin da yake sawa a ciki yana ciyar da iyalansa yana ganin gara ya ci gaba da samun wannan da a kai shi gaba albashinsa zai kamu matsayinsa zai kamu amma kuɗin da zai samu a nan da yake samu a nan bai kai wani da zai samu a can ba saboda haka ya gwammace a bai shi a nan ko shekara nuna saboda za mu shi kudin ya dame shi ba aiki ba to in ka duba irin wannan ka bincika shi da kyau in ka je gidansa za ka ga yaransa da kai ne ba sa kama ka tabbatar da wannan in ka bincika ka gani duk mutumin da ke ciyar da ƴaƴansa haramun ka bincika da kyau ka gani ƴaƴansa ko sun je makaranta kwakwalwa ba ta ɗauka duk iya take Allah ba ka mai wayo dan adam ne za ka yi mata ba amma ubangiji sai ya maka hukuma na ɗaya kenan na biyu sai ka ga yaran babu shedanu irin su kuma duk shedancin duniya ya kare a kansu suna yi kuma na uku ba sa taɓa jin bari ko yi shi sa za ka ga kawai sai ka ji ya ce to barin tura ta Amerika wai gara su tafi Amerika zauna kan shi ya fi samun relief da kasantuwarsa a Najeriya tare da shi saboda wahalhalun da suke ɗaura shi alhali kai ka ɗaura kanka wannan wahalar yaro na samun kyakkyawan yana sauraron babansa da mahaifiyarsa wajen biyayya yana yi ko bari na bari matukar uban nan yana ciyar da shi halal da zaran ka fara ciyar da shi haramun yaron nan zai koma tutur ko kuma a duk bayanin da za ka mai ba zai ji ba saboda wannan haramun din zai kangarar da shi daga jin gaskiya daga kuma aiki da gaskiya duk yadda za ka yi ka nuna mai uba abinda ma zai ma har Allah Allah zai ma ya kashe uba saboda ne saboda wannan gadon ya samu dan yana tsammani idan ya samu wannan gadon ya sha kwana kenan ban ne ma har abin nan yarjejeniya suke yi da juna na wani ɗalibin mai aure muka je suka gaice mu cin walima haka yana ji dai ana ba da labarin wai ɗaya daga cikin abokan wani ya wato budurwar shi wai ta juya mai baya saboda babanta ya mutu ta ce kasan mota tana da sai ɗayan ya ce a gaya mai nima babana ya kusa mutuwa idan ya mutu zai hau motar da ya fi na nata bi ma'ana babansa ya fi babanta kuɗi zaura ka shi kasan da zai da ya ƙara san da ita ta ja saboda haka shi shi ma zai ya kusa shigowa gari sai na ce ku gaya masa cewa babansa security ne a wajen sa bai sani ba duk abin da yake samu a wajen abokan babansa ai service ne na ce da zaran ya kwanta ya mutu ba wanda zai ƙara zuwa gidansu in ma akwai hanyar da zai danne kuɗin da zai ya danne na ce ku gaya mai haka to za ka ga idan ka bincika duk lokacin da kake ciyar da matar kama karankanta za ka ga ta ba ta jin ka duk abin da za ka gaya mata za ta yi taurin kai saboda kana ciyar da ita haramu kisa yau za ka ga mata suna wahalar da mazajen su akwai jarabawa amma za ka ga mafi akari idan dai haramun ne yakan kangarar da mutum mata kangarariya wato ne ‘ya’ya kankararru saboda haka ba da ke sauraron sa kamar wani mai ce shi shi in ba da bai san me zai fitar da alayira ba da sai sha ba ya mutu ya ce a gida ba zama lafiya matarsa da sa in ya zo ofis matar ma za ta biyu shi har ofis ta ci mai mutunci ya ce shi da in ba da abin da ba da sai kashe kansa kawai ya ji to in ya kashe kansa ba bai san me zai fitar da ba me kai ga haka to yau mutane sun mai da haramun alheri daidai da vulcanizer yanzu idan tayar ka ya bace bace in baka tsaya ba a gaban ka aka bude kana da aka gaja ce wallahi alhaji wallahi fatin nan ba guda uku ne aka tadda waje kaza da waje kaza kuma kila ɗaya ne amma zai ce ma guda uku ne haka ne kuma ya yi mulki shi an bashi kuɗi zai sa a ciwo ɗalibi tun yana karatu ya koyi almundana ba da rashawa shi ne zai zo ya samu wani malami daga cikin malamansa secondary ba nan idan ba miracle center ba ban shekaru shi ba ka san akwai miracle center in kana so ka ci waye za a gaya maka nan waye sabon credit ne ko in credit ko nine credit ko akwai na distinction daidai kudinka daidai waye kudinka yanzu makarantuwa ka ciki kuma iyaye su suka taimaka saboda iyaye su dai abin suke so a gani ya ci waye ba wanda ya hajji a kwakwalwarsa na fahimtar karatu ba a kuma ya ci waye ya ci shikin saboda haka yawo ne irin idan talakawa ne shine za ka gaje lallaba ya samu wani malami zai ce to malamin mathematics zai ji lana to a dan taimaka mai zai ba dubu biyar ko dubu biyu a mai topic din a cikin duk sequence din da wa yake rubutawa a mai koda ta ta court a ciki sannan a cikin ten questions din da wa yake setting na abin da theory a mai an sanin din guda biyar ya san komin lalacewa zai tashi da ne credit kowane malami zai je ya ba shi kuɗi waye da fito ya fito na nuna cewa eh, ya ci waye ba na cewa ai na na he made he made it ai the boy is good idan ka turki yaron nan wayo ya zo ya yi bayani bai san quadratic equation ba bai san simultaneous equation ba bai san logarithm ba bai san eh, sort ba bai san waye shikenan in ka zo na binary ma mafi ta in ka tafi shi binary ba zai iya bibiyan binary ba nan mafi sauki ne standard deviation ke ko to idan ka tince shi bai iya shan amma ne yana da credit a ina aka samu ta sannan aka zo uwa uba english in ka cirke shi ya fata maka me na me na, me kaza duk bai san su ba amma za ka ji me sai ce ma ya ce english ya aka yi ci miracle Eh, in an kai shi miracle center zai irin wa'annan ababen to duk irin wa'annan suna daga cikin ababen da ke tattaruwa ka ga al'umma ta lalace yau ka duba yadda mutane mu'amala yake a jami'a ba a bushe ana yi ba a wannan kaza kai akwai uban da ma ce ya'ya biyu ya samu za su je biyu wai ya ajiye yana ba su hudu ba wai ka ji abin da wannan uba ke gaya wa ƴaƴansa ya ce i know i cannot prevent you from fornicating wai wani ba zai ce musu za su je jami'a kenan sai ce that there are two things i don't want to see in my house failure and pregnancy to kai kuma nan za su kawo kana ce mace ita ce la ta hijabi za ka za to ba mace ba ta certificate kai kuma kawo kana so ka yi ne kana so ka mata wa'azi babanta da ya haife ta da za ta ji tsoron yin wani abu to ya ba ta lasisi wallahi in ka ji abin da mutanen mu suke yi za ka ki a ciki nan wata ɗaliba take gaya mana nurse ce ta ce wallahi malam wata mata ce ta kawo 'ya'yanta biyu ƴan mata suna jami'a wai a musu family planning din da ake sa ba a ciki uwa ta kawo 'ya'yanta, ƴan mata a sa musu wannan saboda ne wai suna maza kana suna mu'amala da maza ita kuma mata su daga abun kunya uwa mace bai fadin haka na ce me gidan ta ce malam kin yi ta ce wallahi malam ban yi ba na ce ba ko na na ce da kin yi duk zanen da suka yi sai an baki commission tun da kin sani ta ce wallahi malam ni na ce ba zan yi ba to ka duba irin abin da mu'amalar da mutane suke cin haramun ba karamin musiba yake jawo al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma duk jikin da ya gini da haramun in dai bai tuba ba to wutar jahannama shi ya fi cancanta ga wannan jiki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu a yau ba wannan ya dame mu ba da mazan da matan shi za idan namiji ya shigo da kuɗi gida in ya ji sallama za ka da sai ba zai ma amsa ba sai ya sa kuɗin a jikin tukuna ya ɓoye ya ce wa alaikum salam me yasa ba ka shigo ba za ka yi sallama ba duk da an zama fa a saboda kudin ne baya so a gani haka ita ma in ta samu kudi ta ɓoye maka saboda gabaki ɗaya duniyar yau kudi ake bautawa shi sa kake ganin yau mutane na wahala a kan kudi maza Allah sai da mummunan addu'a yace ta isa abdul eh, dirham bawon kudi ya wahala ta isa abdul dinar ba wanda ke yi wa dinari hidima ya wahala ta isa abdul qatifa kai ba wanda ke yi wa gado da menene hidima shi kawai abin ya wahala kai manzala ce faɗi za shi ka balatar kashi in ya taka kaya ya Allah kakka bari kan ya za ka bari bi ma'ana in ya shiga matsala kada ka bashi ranar fita daga matsalar shine halin da muke ciki yanzu saboda kawai hidima kawai yanzu idan ka gana taruwa taruwa kuma gidanka to akwai kaya da kayan ya gudu jama'a sun gudu yana dawowa sun dawo ya hana salamu alaikum salamu alaikum sallama ba za ka yi wa ɗan uwanka amma yana tunanin za ka ba shi wani abu ziyara za ka kawo ɗan uwanka amma yana tunanin ka ya kamata ka zo da wani abu ba haka kuri ya kamata ka zo ba ya sai kai ga wannan abin ya rage mu'amala kyakkyawa na zumunci tsakaninmu, mu saboda kana tsoro yanzu zan je gidan wani ban kai mai komai ba ba za ka iya zuwa saboda halin da muka shiga alhali ko ka je ko ba komai ya ganka ka sa mai farin ciki ya ga dan uwansa ya tana da shi lada ne akwai wanda ya samu aljanna ta kan wannan kawai da hadisi na cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin wani bawan Allah da ya fita zai ziyarci dan uwansa yana cikin tafiya sai Allah ya turo mala'ika ya zo ya same shi akan hanya ya tambaye shi ya ce mala'ikan ya zo yake tambaye shi wani ina za ka yace zan je wajen dan uwana wani a gari kaza ya ce dan uwanka wani nan da zaka je wajen shi kana da wani abin da kake expecting in ka je ka samu a wajensa ya a'a yake cewa a'a sai ya tambaye shi me yasa kake so ka je wajen sa sai ce ina so in je wajen sa ne saboda Allah sai ce to ni dan sako ne daga ubangiji Allah ya ce in gaya maka kai dan aljanna ne an aljanna waje bagari ka to yau fa irin shi ne bai karanta a cikin mu ko da ga kana da kuɗi sai daga to tun da bani da kuɗi yanzu idan na je za ce in kawo wani abu kuma bani da abu da ya ganka ma ko da in ya ganka ai ka sa mai farin ciki ko wannan farin cikin da ka sa mai nada ne sa'annan ma in ba ba ba bashi komai ba salamu alaikum wani zama wani toya wallahi ba Allah gari yayi zafi ne sai a hankali a samu cikin addu'a ba kaman da ba yanzu dai na zo ne in gaishe ku da sauransu amma wani abin da zan iya ba ku ba da shi a yanzu amma nan gaban Allah mahudi zan yi mu wannan kadai ya fi sai ka zaune ya ce to tun da ba yi da wannan abin ba zai yi ba sai ranar da ya samu kaga sai ya zama zumuncin don yin wani abu ne ba wai dan dan ka ya ganka ka ganshi ka sa mai farin ciki ya samu farin ciki ba sai koma haka yanzu wato zumunta ke a tsakaninmu shi yasa duk lokacin da aka ce maka haramun shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kai kanka kana yi kana shakka kana yi kai kanka kana shakka to wannan abin fadita ta bari dai Allahu gafurur rahim zaka dama kawo ayoyin gafurur rahim kuma shi ne fi shadidul iqab mai tsananin hukuma ne an manta da shadidul iqab amma an tuna da me ghafur rahim saboda anan za a cika muya muya duk lokacin da ka bar wani abin da yake haramun ne in domin Allah ka bar shi sai Allah ya musanya maka da al'awa halalin da ya bi kuma ya bi shi tsoka wani bawan Allah jiya nan yake mun magana ce malam shi ya wani abu an ba shi wani aiki ne ce ma na tabbas zan samu alheri a ciki haka ya kira sai na ce haramun ce ne ce ni malam sai ce amma malam abinda na duba shi ne gaskiya idan na shiga an na fara sai na ga akwai wannan alherin ma ma'ana haramun sai na ce gaskiya ba zan yi ba sai na haƙura ya ce malam wallahi da na haƙura sai Allah ya fito min da aikin da ya ninka shi kuma yanzu ina kan yin shi kuma ina samun alkhairi a kan ya ce wannan kuma da na samu babu wannan haramun a ciki sai na ce ai wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tarka shay'an lillahi awwafahu bima huwa khairun minhu duk mutumin da ya bar wani abu domin Allah sai Allah ya musanya mai abin da ya fi wannan alkhairi ya bar wannan domin wane ne Allah ya musanya mai ko bai musanya mai ba to da ya mutu kaga ya mai da wanda ya fi shi sai da ce wannan hadisin shine ya aiki a tattare da shi to da mutum zai dinga sa wannan a zuciyarsa ko da yaushe abu ma da haramun ka tana da wannan cewa manzo Allah ya ce duk mutumin da ya bar wani abu domin Allah sai Allah ya bashi wanda ya fi shi ka kai ka gani amma ka ce dan ne tara kaga ba ba ka yadda bane ko ba ka yadda bane kana kana so kai tarayi ne a'a kai yadda a zuciyarka cewa kai wannan haramun ne ga hukuma da Allah ya sa na haƙura in dai don wannan abin ne duk kudin da zan samu gara in zauna da gwargwadon da nake samu ya mun alkhairi to Allah sai ya musanya maka da wanda ya ninka wancan saboda misali ce Allah zai musanya maka da wanda ya fi shi alkhairi kaga in aka ce fi shi alkhairi yawa da albarka da sauransu duk ya fi shi to Allah zai kawo maka wannan to shi zama ne ce to shi laifi shi ne abin da ke maka kaikayi a zuciya wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi ishara to ita shubha tana kan kankani wannan abin bai da kyau sai aka ce kada ka yi shi. to akwai abin da idan aka ce ma kada ka yi shi za ka ke afka masa sai aka ce to duk abin da zai kusantar da kai zuwa gare shi kan ma ka aikata shi da Allah ya tashi haramta zina bai ce la taf'alu zina ba sai ce me wala taqrabu zina kan ku kusanci ne zina Ka gane ko ta waya ka kira ta ta karya maka miliya ana yi ana jin ka duk abin da zai kai ga ya san maka da sha'awa a matsayin ka na namiji aka ce kaka yi shi kakka fesa da ya mace saboda yana kusantarwa ne zuwa ga me zina shedan yanzu nan sai ya raya maka yana raya maka tun kana yi daga ai ba komai kamar ba wani da ya ce ya je neman aure ne a wani gari al'adar garin shine idan aka baka yarinyar sai a rike hannunka a daura akan hannunta a ce to mun baka ya ce malam da aka daura mun hannunta sai na ji laushi sai na rike na yi laifi ya ce wallahi wa ne saboda na ji laushi sai na rike sai da ta dinga kokari tana so ta cire ya ce ni ba na rike shi da gangan sai da ta kalle ni ta wace ta cire hannun da karfi ta kwashe Da na ce bayan haka me aka yi aka ce ya ce an ba su daki an je su ji zai ce a'a Na ce ka ce ce wallahi bai je ba amma dai hannun da gaskiya ya rike ya ji daɗi to kaga me ke kai ga haka duk abin da zai kusan da kai ga zina sai shari'a ta ce ka nisance shi kaka kalli mata idan suna wucewa sun sa masu sun kaya saboda me zai sa a yi sha'awa su kuma matan sai aka hana su shiga irin shigan da zai tadawa da namiji sha'awarsa kaga duka wannan an toshe kofa ne to amma wani zai ce maka a ka fito ya'ya mata an tauye musu haƙƙinsu a bari su fito su sama sabbin kaya maza su gansu mata su gansu dan shurisho da dan kodi da dan tutuni da dan abin nan da shisha ya zo ya gansu da yan koke su gansu su yaba sannan za su samu maza sai suka fito suka yaɗu a duniya sai zama fitina fyaɗe sai yawa cikin al'umma me ya kai kai ga tsaye in ta sa hijabi wa zai ganta har yayi tunanin akwai abun da zai jawo hankalinsa ya ce zai zana da ita to duk irin abin da shari'a ta hana ka sai ka ga ana sa maka boundary dan kada ka bi hanyar da zai sa ka afka wannan abu shi sa sai da na abubakar radiyallahu ta'ala an ya ce mun kasance muna gujewa halaliya guda saba'in a kowace rana gudun kada mu fada wa haram haram ne amma yana kusa da haramun saboda shubha yace sai mu guje masa dan tsoron kada mu fada wa haramun guda daya to mu ya muke kamar sai dana alim ya rabi Allah ta'ala anhu a wajen yaki suna fada da wani kafiri da takobi can sai takobin kafirin ya ce a hannunsa sai na ali yana dagawa kafin ya soka mai kafin ya yi sai hada mai mari ya mari Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala sai na Abubakar ne to sai na Abubakar jazakallahu khairan da yayi sai ya dawo sai shi mai dauki takobin sai ya dauki takobin da ya dauki takobin sai suka ci gaba da yaki fada suna yi suna yi suna yi can sai ya samu dama sai ya soka mai sai ya kashe shi da ya kashe shi sai ake tambayarsa ya amiran ne. me yasa a lokacin farko da ka samu damar da zaka iya kashe wannan kafirin ka ki kashe shi sai ce saboda ya sa hannu ya mari ni sai na ji tsoron kada in kashe shi ba domin Allah ba saboda zafin malin da ya ya na ji tsoron kada ya zama ba Allah na yi ba ya zama na yi ne saboda in fahimci wato in cire haushin marin da ya ya ce shi sa sai na ki sai da na kusa na ya dauka mu ci gaba ne na samu dama ya zama na kashe shi domin Allah ba mu zala ce a idza qatala ahadukum falyajtani bin wajha ba idan ɗayan ku na yaki ya nisanci fuska ba kaje da ki fuska ba Allah ne ce a fawqa al'anaqi bu minhum kula banan ku ki saman wuyayu da kowace gaba amma sai manzo Allah ya istisna iya ce banda fuska kafiri fa kenan ba faɗa ba ake magana kafiri kenan manzo Allah ce kada ka taba fuskansa a wajen sara ka taɓa wuya jiki da kowane gaba amma banda fuska shi sa haramun ne ko ɗanka kamare shi kayi haramun malami ne yawo ya baka haushi kamar ba kan ka yi haramu uba ne ɗanka kai baka haushi ka ɗaura shi da mali ka yi haramun miji ne matarsa ta ba shi haushi ya kwana mata mali ya yi haramu saboda Allah ya hana taɓa fuska shari'a ta hana taɓa fuska saboda kyan mutum a fuska yake kamar mali ya kuri ya fita ka canza mai kama ko baka canza mai ba ka mai fuska sai ido jini ya taru a wajen gidan sai idan ya koma damur ka canza mai ko baka canza mai ba to shari'a ba ta so a taɓa nan fuska saboda mutuncin mutum kenan fuska shi sa dan mutumin da kama shi ko ji ko sai ga ne sai ga biya biya me mari Mari nan da kai sai ka biya saboda ai ina ne kyawun mutum ke fuska to kaga wannan yana nuna maka yanayin mu'amalar da za ka yi a matsayin da musulmi to dole ka yi kokari ka bi abin da yake halal ne ka ci kuma wajibi ne ka nisanci kanka daga haramun kuma ka ci shi saboda idan ka ci shi ga irin bala'ukukan da zai biyo baya na farko dai alaƙarka da ubangiji addu'o'in da za ka yi komin kusancin da ka samu zuwa ga abin da zai kai ka tsari ga ubangiji Allah ba zai karbe ta ne ka ci haramu yanzu da za ka je Ka'aba ka je murtazam ka tsaya ko ka daga hannu kana kuka kana kiran sunayen Allah mafi kyau amma haramun ne a cikinka bi ma'ana kayi zaftari kudaden mutane ne kamar yadda irin aikin alhazai suke yi irin masu ofis ɗin, ku na ambaci suna idan an zo shi ne ga gwamnati ta fitar da kujeru sai wani ya zo sai siye sai kane kane sai ce to in kana son kujera kaza ɗari biyar ne misali sai ce to in ka biya ɗari bakwai za ka samu wannan kujera shi kenan ba ya samu ɗari biyu a kai ba ya samu ya kasar wannan ɗari biyu kuma za nan za ka fashi za ka da shi ko za ka da shi ba to wannan kuɗin da ya samu ya ci ya dan tsaya a gefe ya ci abinci ya menene in ya zo ya ɗaga mai ce ya Allah ko kallon shi addu'ansa ko saman ka ba za ta gita ba saboda ya fi me haramun ko tufafinsa ya sa haramun ba za a taɓa masa ba ko kuma ya kudin da ya biya wannan kudin zuwa umra ko haji haramun ne ba halaliya ba Allah tsarkakacce ne baya karba sai tsarkakacce ba zai karbi wannan aikin ba sai ya zama yana labbaik Allahumma labbaik Allah na cewa la labbaik wa la ta'alaika ba zan amsa maka ba kuma ba zan agaza maka ba ka zama ana in ya dawo ya sa wa hakuri ana ya hajjana ya hajjana ya hajjana a waje na da wajen ka shine alhaji amma a wajen Allah kai ba kai aikin hajji ba saboda aikin hajjin da ake karba ba ka yi ba sharadin da ke sa a karba ka ƙetare shi saboda ka Allah ba zai karbi wannan ba shi sa dole mutum ya yi taka tsantsan a wajen cin halal da haram idan yayi haka sai ka ga rayuwarsa ta yi kyau Allah ya masa albarka mutane da yawa suna ganin cewa idan ka ci halal ba za ka dade ba kai kuɗi ba shi kuma yana so ya yi shaf money a waye gari kawai a ji yana ya ba biliyan baya kawai shi burinsa kenan ba wai a ya samu hankali duk wanda ka ga yayi kuɗi yau wallahi Allah ya kaddara zai yi kuɗi kuma duk abin da ya samu na haramun din nan na kudin nan da ya yi hakuri ya bi ta halal wallahi sai ya same ta saboda Allah ya rubuta mai sai ya samu wannan kudin saboda haka za a bincike shi ne akan hanyar da ya biya same ta amma da zai yi hakuri wannan in biliyan talatin kake da shi Allah ya kaddara kafin ka bar duniya sai ka samu wannan biliyan talatin din amma hanyar da ka bi ka same shi su Allah zai tambaye ka akai to da za ka yi hakuri ka bi ka kafin ka bar duniya talatin din nan sai ka su to amma mutane suna ganin kai ina saboda ka shi yana son ya samu kuɗi ne da yawa saboda haka zai zaftaro nan zai zaftaro nan kafin ka an ya gama tarar abu ya muya Allah baya jin addu'arsa ƴaƴansa ba sa sauraron sa matarsa ba ta mai biyayya kai gashi nan duniya ta mai kunci ga kudin kamar ta kashe shi amma ne baya jin daɗin gidan mata tsoro ƴaƴa tsoro saboda kada ya sa akwai uban da ba yana tsoron ɗansa ɗansa na tsoron sa wai dan yana cewa wallahi ban yarda da shi ba wai baban shi zai iya kashe shi shi ma dan uban yana tsoron dan yana ganin cewa me dan zai iya kashe shi da yana tafiye shi kawai sai jefa shi sudan aka tafi da shi sudan ya ce ya zauna can ya baban in ya gaba ya kusa da shi ya fi jin daji can ma sai barna yake to kaga abu ya yi da haka sai mutum ya dinga bibiyan kansa saboda rayuwarsa ta yi alkhairi ta yi albarka Allah ya samu dace a nan za mu dalla aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu saura daga inda muka fara fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk